rikici ya barke a tsakanin wasu masu karbar maula ga motoci a tashar motocin da ke unguwar oshodi mai cike da hada-hada motoci a tsakiyar birnin Legas, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum daya rikicin dai ya tashi ne a lokacin da kowane bangare na masu jiran maular ya ja dagar cewa shine yake da haƙƙin karbar kuɗi a wajen masu lodin motoci da ke jirga-jirga zuwa wasu sassan birnin Legas da ma wajen birnin Legas, wanda ya yi sanadiyar ba ta kashi a tsakanin matasan da ake kira agbairu Okoro tuni dai kwamishinan 'yan sandan jihar Legas ya kai ziyara a tashar motar ta Oshodi don ganewa irin sa irin halin da ake ciki a unguwar ta Oshodi da jibge jami'an 'yan sanda don tabbatar da doka da oda. Waɗannan matasa da suka yi gumurzu don mallakar wuraren lodi dai sun yi amfani da makamai irin su aduna bindigogi, kwalabe da dai sauransu. Wani ganau ba jiyau ba ga rikicin ya yi wa muryar Amurka bayani a game da halin da ake ciki a unguwar ta Oshodi. har yanzu ba jama'a yin da ya kamata domin wannan lokacin da suke kowa da kowa duk sun kwashe mulkin sa in ka je ta hanyar da ka fito daga ɗorewa da sai ka rage hannunka. shi ma kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar lagos mr ken nwosu ya tabbatar da faruwar lamarin. we have lost Kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar Legas, Mr. Ken Nwosu, ya ce mutum ɗaya ya rasa ransa sun kama mutane sha tara, adduna takwas da harsasai hudu. Mr. Ken Nwosu ya ce a halin yanzu suna nan suna kifi suna bado a unguwar ta Oshodi domin dawo da doka da oda. Sai dai wasu rahotanni sun nuna cewa mutanen da suka mutu sun kai mutum uku. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.